hey, wannan musulunci wato addininmu muna da manya-manyan sunaye sunannakin bayan allah manya-manya cikinsu akwai saidina khalid bin walid wannan saidina khalid bin walid yana cikin sojojin manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine commander wanda yake ya command wato sojojin manzan allah cikin yakin da ya tattafi wasu adadin na waya score over 40 major victories manya-manyan victories ya score yanzu haka da muke magana kuma yana nan kabarin shi daga syria wurin yake kwance amma shega sheikh mohammed awal malam fawuli naibin shiyawa na upper east region ghana ya ce wai wannan maganganun nan ba gaskiya ba ne kuma an ce wai mutumin nan kuma yana cikin manyan bayin allah kuma mu mun yarda kamar hero ne amma ka zo ka ce kuma kamar villain ne Sheikh Muhammad Awal kana tare da mu na san kamar wannan magana ma ka kusa janyewa ko da ya magana yake <laughs> eh? me da fara ko dai kana son ka masa mini in janye ne ko dai me yake son ka fadi mini a kaga abin da yasa nake ce ka kusa janyewa wannan manya manya achievement eh. da bawan Allah ne yayi achieve na ina za ka ka shiga kai wani magana ki na ce ta na kamar kila bayan na fafada wannan achievement nan an kalin ka juya ka ce kamar kai bari ka doki takalmin ka gudu ka bar wannan maganar talibin wali ba gane ba ka gane kaman gata na gata na kai muku sai na fara shi ban maka karatu na bari kai shuru yanzu ga wallahi <laughs> kuna tare da mu laban kebla fm sheikh muhammad awal malam fawuli wai in ya fara ba mu hujjojin na mu shuru to mu kuma hujja muke so akan haka nan on cable fm zan janye zaune gefe gefe ya doki abin maganan nan ya deliver wannan tafikin ga yanzu na za mu suma Sheikh Muhammad Awal na ja baya ka ce na yi shuru na ja baya ka doki abin maganan nan on cable FM ka deliver Khalid bin Walid hero ne na musulmai ko villain ne ko halayen shi bai da kyau kamar yadda kake fadi wannan bismillah kana da 35 minutes in ka sauke na dawo na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن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 صدق الله العلي العظيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين حبيب إله العالمين مصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم شريف أما بعد نعم networking shi ya interrupt right away ya stabilize yanzu nan ya ci gaba ya ce amma abad wai bayan haka nan da zai suma bayani nan ke ya samu wannan uh, ishu na network domin wannan bawan Allah Khalid bin Walid sahabin manzan Allah ne kuma cikin gaba-gaban sahabbai tarihin shi ya fito kamar hero ne ya yi ma musulunci aiki da ya zo cikin musulunci ya lead battles manya-manya-manya ya capture wato victories ta ba musulmai amma cikin maganan da Sheikh Muhammad Awal Malam Paul yake yi. Sai muka ji na wasu magaganu. Jiyan ne yake ce yana so ya nuna kaman Khalid bin Walid nan ba mutumin kirki ba ne, ni kuma ban taba ji wani haka nan ba, domin a wuri na mutumin kirki ne bawan Allah ne. Amma she ce wai domin ni da wa'anda muke samani haka na ba mu da dalilai, inda muna da dalilai ne da ba mu fada haka nan. She nake ce mishi, cikin kokarin da saidina khalid bin walid ya yi har manzo allah ya bashi suna saifullah saifullah maslul she ya ce kamar wannan sunan nan karya ne ba manzo allah ya bashi ba duk duniyan da kake in ka buga kwamfura ka gan wato maganan nan karara kaman manzo allah ya bashi wannan title shi ya bashi amma gashi nan wai ba shi ba ne ba shi ba ci wannan sunan ba sheikh muhammad awal bismillah doki abin magana ka deliver an gode ma Allah muna neman gafara wurin yan uwa kowal ya zo ya shiga cikin lamarin magana mu muna cike jama'a duka baki da muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Mr. Fuad ya da kyau kwarai ire-iren waɗanga karatu musulmai yau muna duniya ne na 21st century wanda ba abun da ya kamata a boye ma mutum saboda hankalinmu ya bude sannan kuma alhamdulillahi Allah ya kawo technology ya bari kowane littafi mutum ke so ka iya ka samu bayan ma sai ka je ka sayi ba ko kan fonin ka PDF ka shiga kowane littafi ka ka samu ka download ana iya a download uh, library full akwai library ce mai maktab ashamila da shamila library littattafan da ke cikin wannan library nan in an kawo shi takardun shi ya cika gida nan ga kaman guda biyar amma yana cikin phone na ina karatu da shi Mr. Fuad so ina amfanin littafin da muke karantawa sai ba mu iya mu fadi kansa a lokacin nan ilimin bai amfani ba kuma Allah ya sine ma wanda ke boye ilimi duk wanda ya san abu yana boyewa Allah ya sine mai albarka na ilimi bala ma ilimi ma na addinin musulunci wanda yau fitinan mun ga duka da muka yi ciki na musulmai saboda shakhsiyat irin ga mutane na sahabban nan none ba ka ba musulmi duka ya yarda manzo Allah ne manzo Allah musulmi duka na sallah kowane rana five daily prayers ne five daily prayers mus kuma ka duba musa fara bari mu gura abun da ke ba mu mamaki wurin malum ma'ali sunna wal jama'a saboda kan batun lamarin maganar sahabbai in ka zo kan batun akidan su na abin da ke bari mutum ya zama musulmi ba batun imani da sahabbai ciki isa ba batun imani da sahabbai hmm. in ka zo kan akidansu su abinda ke bari mutum ya zama mu'mini ba batun imani da sahabbai ciki ka koma cikin hadisansu wanda Umar ibn al-Khattab ya rawaito ya ce wani rana muna zama tare da manzon Allah bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam istala alaina rajul yana ba da labarin suna zama tare da manzon Allah sai wani mutum ya dai bullo musu wani mutum ne ashe mala'ika ne ya zo da sifan mutum ya dai bullo musu inji Umar ya ce mutumin na zuwa ba ka ga alaman step kamar yana takawa yana zuwa ne shu haka mu dukkan mu ba wanda ya san shi ina nake son da saboda hadisi na da sauran ina nake son magana wai mutumin da ya zo zama na kusa manzo Allah ya tambi manzo Allah annabi gwada mini menene imani wani abu ne imani na addinin kanga sai annabi ya ce masa imani ko wanda kake so ka ga imani ga ababan da ke tabbatar da imani annabi ya ce masa an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi annabi imani ne kai imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da annabawan Allah da ran tashin alkiyama ka yi imani da kadaran Allah alkhairi ko shari isa fa da annabi ya sa sabai wurin nan ba ba sabai wurin sai ya gazgata magana ya ce fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu sai ce oh, sai muka yi mamaki in ya tambi annabi annabi faram sai ce ma annabi gaskiya ne sai kuma tambi annabi akhbirni anil islam annabi bani karantar da ni me ake ce ma musulunci annabi ce masa al-islam an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa Zaka, wata sumar ramadan wata tahujja al-bait in istata'ta ilayhi sabila ma'anan musulunci haka manzo Allah ce masa cin hadisin Umar wurin malum sunawa ka shi ka yadda ba abin bautawa sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne ka sayar da sallah ka ba da zakka ka je hajji in Allah baka kai azumi wata Ramadan so ina batun sahabbai yake ciki so wurin akidan ahli sunna wal jama'a ba batun wurin imani sai ka yarda da sahabbai ba shi ciki ba batun musuluncin ke jika dole sai ka yarda da sahabbai to me yasa batun sahabbai na zama tashin kiyama suna kafirtar da mutane saboda sahabbai in kai magana batun sahabbai ya zama mushkila amma Mr. Fuad kaga abun da ke da ban takaici malumman su na zama kan mimbari malumman su na wazi kan Facebook ko ina suna tabbatar da iyayen manzo Allah na wuta ko baka taba ji wannan magana ba na'am na'am muna ji da kyau ya mutum ya iya ya zama bai jin kunya bai ga kamar o annabi ma mai daraja ne ya iya faɗi iyayen annabi na wuta wai don shi ya ga hadisi cikin muslim wannan hadisi zama she mu ma muka ga hadisan no kuma haka cikin buhari da saye muslim da sauransu kamar wasu sabon annabin mutanen banza ne. to in kai ka iya ka faɗi iyaye annabi na wuta in ka ga hadisi me zai hana mu kuma mun ga hadisin no wasu sahabban mutanen banzaye ne ba mu faɗiwa lokacin kaga kamar suna daraja sahabbai suna ga mutuncin sahabbai suna kiyaye imijin sahabbai ya fi iyayen manzo Allah lokacin wannan kuma renin manzo Allah ne saboda koya mutum yake da daraja wurin ka, ban ta ma dai kai dan halali ne ya kai manka da babanka abin daraja a ka ba ko da haka ne Mustafa wannan gaskiya ne to yaya kuna iya ku zage iyayen annabi ku ce suna wuta ba wani kunya ana kama ma akida kenan kana da imani kenan ka iya ka faɗi sai kuma hadisan no ya kawo cikin sahabban akwai munafukai cikin sahabban akwai fasikai cikin sahabban akwai wawaye in ayar Qur'ani cikin sahabban akwai waɗanda suke gudu su bar annabi ran juma'a yana hutuba kan minbari suna cikin masallaci a kawo business su ga darajar business su gudu su bar annabi saurin business to ce eh, eh, juma'a to yayin an faɗi kuma sai na damu su kuma abun wasu abun ma Qur'ani ya kawo bari baka misali sahabi guda ana ce masa Walid ibn ukba Allah da kansa ya ce mai fasiki bisa so wannan ke cewa sahabai duka an yarda da su ka ce mai ya ya zama kafir don Qur'ani bai da wannan magana Allah ya ce ya ladina amanu in ja'akum fasikun bi naba'in fatabayyanu ya kunna kwa imani da Allah in fasiki haka Allah ce fasiki langwajin Qur'anin kenan fasiki in ya kawo muku labari ku yi ku binkice wannan labari na tambi dukkan wani malamin ali sunan duniya ga ban ce ban da wanko kowa ne kan wa ayan gaisa kowa yayi aikin fasikancin na Allah ce mai fasiki sunan shi Walid ibn ba, annabi ya aike shi ka duba sahabi annabi ya aike shi take ka karbi zakka ka kawo ya kusa da garin bai shiga garin ba to saboda da akwai misunderstanding tsakanin su famin su da mutanen sai ya tsaya ya ga mutanen suna murna suna wulga wuka su ma wasan su kenan suna kama sun sun samu labari manzon annabi na zuwa karbi zaka sai ya tsaya hanya ya zuwa ya koma ya zo ya ma annabi karya ka duba sahabi ya kamata ya zo ya ma wallahi cikin sahih buhari yana cikin ko ina cikin kowane tafsiri aya ka duba ka ga haka yi ma manzo Allah in so da bace ma annabi annabi da na ce na zo nan eh, da na ce na doubt kamar sun kashe ni ba a sai ce ma annabi ya je mutane sun kiya ba da zakan sun so su kashe shi ma gube ko sahabi na kallon annabi na ma annabi kariya, ka ce mai daraja ne sai annabi ran annabi ya bata sai Allah ya ce ma annabi a annabi in fasiki ya kawo muku labari ku yi bincike Mr. Fahad, Allah ne bai da kunya ko Allah ne bai san sahabi mai daraja ne ya ce ga sahabi fasiki. Jibrilu ya sauko da ayan sunan wannan sahabin fasiki cikin Qur'ani. Annabi ya karbi ayan sunan shi fasiki. Qur'anin mu da ya zama clean book, reveal book akwai wannan aya ciki fasiki. To yanzu don Allah don Annabi Mustafa in na zo na ce ma wannan sahabin nan fasiki ni na zage shi. Ba kai bane. Sai da ka zo ka ce mai ka ce abai kamar da suke fadiwa maybe ka ce wa an ce an yafe ce mai a'a tunda an point sunan shi da aikin shi aka ce mai fasiki Allah kuma ce in ya kawo aya Qur'ani in yana so ya share wani aya yake kawo wa ya share wannan aya so sai ka kawo mana ayan da Allah ya share wannan ayan cewa fasikin nan mu gani tunda shi an kawo shi ne da aikin shi individual ba ba group bane sun safuwa da ire-iren wa'in magana cikin sahihi Buhari ba in zani da kai za mu fira cikin soyi buhari kan hadisan da manzo Allah ya fi ne sahabai kan wani mugayen halayyar sahabbai har ma gaban annabi annabi ce ai abu su ba su yi suna disagree da authority manzo Allah cikin soyi buhari kap wallahi ya baka mamaki so ina aka samu yawan cewa sahabban nan duka ana masa mutane sahabbai su zama annabawa kar ka yi maganar sahabbai kuna zagin sahabbai kuna kaza amma suna ce iyayen annabi na wuce su ba su zagin iyayen annabi yanzu saboda Allah muna tambayan kowane malami ahli sunna wani aikin wuta ne iyayen annabi suka za su wuta ne zo gwada mana wani kafirci suka yi Ko wani aiki na wuta ne suka yi da ya zamana don Allah ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula mu Allah ba mu yi wa mutane azaba sai mu aiko maka messenger if you disagree or you deny to follow the messenger daya ne Allah zai iya kama ka so ya zo ya gwada mana wani aiki iyayen annabi suka yi ne za su wuta amma suna faɗiwa with, with confidence amma kai magana sabi eh annabi an ci kugunce Allah ya zabi annabi eh ya zabi mu annabi mutanen banza su zama sabon shi sai mu ce maka a ah. amma Allah ya zabi mutanen banza su aifi manzo Allah ko mai zabin mutanen banza zama saban shi amma ya zabi mutanen wuta su aife shi kuri ya ma ba wani ba annabin da ya zo wuce in dai Allah ya yi magana saban shi bai gwada mutanen kirki da mutanen banza cikin su ba ba ya ga mulku azama da ya yi musu fashi so muna cewa cikin sahabban manzon Allah akwai mutanen kirki wannan ko kaki kaso akwai su sa'annan cikin sahabban manzon Allah akwai mutanen banzaye zafa na zo ranar baka labari akwai sabon da ke cewa kamar su suna zuwa masallacin juma ran juma ne saboda akwai ta mata na sayar da abinci na abincin nan ke ba su dadi suna sai su samu su abincin nan sahabi kenan za ta masallaci saboda abinci la ilaha illallah muhammadu rasulullah to kaga shi sa in holistical analysis kaga kamar batun lamarin sahabbai abu ne da ya zama politics don a kawo hallaka cikin musulmai in ba ka ba ko wurin Ali sunna ba su da akidan cewa in ba ka so sahabbai ba ba ka ba musulmi bane ba wannan ba ba za su samu wannan su kawo mana to yanzu me yasa batun zama tashi hankali ya an ya faɗi iyaye annabi na wuta ku akidan ku kenan ku ya ku faɗi sai mu ba mu iya mu faɗi kuma cikin sabon annabi akwai mutanen banzaye in akwai dalili so mun ce shi ka tambaye mu ina dalili so dalilin za mu fi kan batun Khalid bin Walid ita Fuad ka shiri ko a shirye muke Sheikh masha Allah samu samu pen mai mai kyau da book ka zamna sannan kuma ka samu wani eh, ruwa in baka bana wani magana hal eh, ka kaso ma mai sanyi ko ka zama mai sanyi ka aje gashi nan nan muna jin Sheikh Khalid Khalid bin Walid kowa ya san kamar yadda muka yi bayani babansa shine mugira Khalid ibn Walid ibn Mugira wanda aka yi masa lakabi wurin ahli sunna wal jama'a da cewa saifullahi ko ba ka kaji ana cewa ba eh saifullahi maslul haka ne eh takobin Allah <laughs> sai muka ce Mr. Fuad so zan dai bada brief history batun Khalid amma zan aje wani tambaya wanda kuma na aje kuma ina challenge kowa Khalid bin Walid ya rayu da manzo Allah tun yana kafiri har ya zo musulunta so ina manzon Allah ya bashi saifullahi da masululun nan a faro tambayar farko ce nawa ina tambaya kowa ne ne ya kawo mana ina manzon Allah ne ya ba Khalid bin Walid sunan Saifullahi al-Maslul na ina kan Al-Qibla FM kenan ba magana gaya so ba ba na kulle kan ya dake ina maka ko cikin masallaci ne ba kan Al-Qibla FM nake magana ina ne manzon Allah ya ba Khalid suna Saifullahi al-Maslul da yake na biyu wannan sunan nan da kanshi Saifullahi al-Maslul wa ya bashi wannan sunan annabi ne ko dai wani sahabi ne ya bashi wannan suna saiful ne basu ba da su gane wane ne sabida da abubakar ya aike shi ya je aikin da ya umar ya ce kamar wajibi ne a yi mai hukuncin nan abubakar bai ce mai saifullahi ba. abubakar ya ce kamar ni ban yi ma wanda Allah ya ba wukan shi nasara kan mushrikai Abubakar bai ce mai saiful layil masu ya ce ni ban yi ma wanda Allah ya ba mu kanshi nasara kan mushrikai eh, haddi amma abubakar da kanshi bai ce mai saiful layil masu ba so muna tambaya ne annabi ne ya bashi wannan suna da yake na biyu wane ne ya bashi wannan title wa ya bashi wannan title muna son muka ne. Khalid Walid ya tashi ne gidan da wannan gida ba wanda aka fi kiyayya shi manzo Allah saboda baban shi Walid ibn Mugira, wanda Allah ya sauko da ayoyi saboda ya zagi annabi karara sai Allah ya fito da magana ya sine ma albarka har baban Alibu Walid Walid kenan bin Mugira, yana da itikadi cewa inda annabci ma gaskiya ne Allah ya sauko da ba Allah ba da ba hanya Allah ba manzon Allah da shi ya kamata a basa yana wani mana cewa ayunzalul qur'an wan nubuwa ala muhammadul fakir shin Allah ya sauko da qur'ani da annabci zuwa ga muhammadu ga wa utruku wa ana wa utruku ana kabiru quraish wa sayyiduha sai a bar ni nin da ni ne babban quraishawa da shugabansu so baban Khalid bin Walid ya mutu yana da wannan so da wannan itikadi ne kare rene Khalid bin Walid kafin ya zo shigo musulunci sai kaga Khalid bin Walid yana cikin safun gaba-gaba da ya girma na ya zai a gama da manzo Allah filin Uhud inda ba wani kaman Hamza da Imam Ali wallahi da Khalid ya ci gaba an gama da manzo Allah saboda kowa ya wasi sun bar manzo Allah da Imam Ali da su Hamza kadi da sauran kankani sahabbai wannan ne ya kawo halaka kashe Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu da sauran shuwadan Uhud halibin Walid an haife sa kamin hijiran annabi da 30 years mana after, eh, before hijira 30 years aka haife shi. Sannan halibin Walid ya tashi gidansu gida ne na akwai kudi akwai shugabanci so yana da wannan girman kai da eh, gai in kumasu kuma su ga yana da gai-gai na irin wannan kamin ya zo shiga musulunci ba shakka ya zo ya shiga musulunci bayan hijiran annabi da shekara takwas bayan sulhul hudaybiya ya zo shiga musulunci so ya yaki annabi tun daga makka har annabi ya bar makka suka kori annabi makka ya gudu ya zo madina suna bin annabi suka kashe annabi shekara takwas bayan annabi ya bar madina tukun halibin walid ya zo shiga musulunci ya ma aka yi zo shiga musulunci shi wani magana daban kwanan isa fuad wanda mun samu rana mu tattauna kan wannan briefly ina ta ma history Khalid bin Walid ke amma masu kuwa da mu batun Khalid bin Walid muka ce kaza suna kuwa isa fuad yau za mu tattauna da littattafan su abinda su suka faɗi ra'ayinsu da rubutunsu da bayaninsu kan batun Khalid bin Walid kai zama kaman shi'awa ne ke mai karya haka ake cewa ko baka bane haka ne mun fadi batun sa sai a ce awa to yau ba mu magana da littafin shi'a ko guda kan halibu warji littafin wahabiyawa mai ali sunna waɗanda ke ta kara batun shi nan su za mu ce musu ga abin da ke cikin littattafan ku batun halibin warji so yaya maganan ku na daban da abin da ke zane record cikin littafin wannan munafinci ne lima kuluna ma la taf'aluna me yasa kuke farin abin da baku ku aikatawa kabura maktan inda Allah an takuluba yaya littafin ku na rubuta mugun magana batun mutum amma kuna waje kuna to kaga wanne ya kawo mushkilan da bisa fadi in ana waje duka abin da ake faduwa su dewa yana taya contradicted da abin da ke zama record yana cikin littafi mafi yawa na cikin na cikin malum ma'al sunan jama'a Mr. Fahad duba cikin littafin Sahih al-Bukhari ai dan ce Buhari ba wani magana kuma ce ko haka ne Eh, ka duba babi na ba'asan nabiyu Khalid ibn al-Walid ko fa na annabi ya aiki Khalid da kuma ka duba tarihi annabi bai taba aikan Khalid cewa te ka yaki muta a ya ce te ka kira su ne su shiga musulunci saboda annabi ya san Khalid ibn Walid to annabi bai taba aikan Khalid ibn Walid te ka yaki mutane ba amma bai taba ta yi aika annabi kuma bai kashe mutane ba sahih buhari sanadin hadisin na karuwa zuwa ga salim salim salim kuma an abihi kala baban salim ya ce ba'atha nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Khalid ibn al-Walid ila bani Khuzaima annabi ya aiki Khalid dan Walid zuwa ga wasu mutane ce musu bani Khuzaima fada'ahum ila al-Islam sai ya kira su zuwa ga musulunci falam yuhsinu an yaqulu aslamna faja'alu yaqulu subhana subhana sai mutanen ba su ce aslamna kamar mun da lugar da mutane ce aslamna kamar mun musulunta a su suna cewa subhana subhana faja'ala khalid sai khalid ya kasance yaqtulu minhum wa yasir yana ya shiga cikin su yana kashe su yana kama wasu as captives sai ya ɗauki kowane wanda ya kama a nan wa dafa ila kulli rajulin minna asirahu wanga baban na bamu labarikin ya ce sai ya har ya ɗauki dukkan wanda ya kama a nan, ya rarraba ba kowanne daga cikin mu hatta iza kana yawmun akhar har ya kasance ranar da muka leave wannan garin nan last day mu da zamu bar wannan garin nan amara Khalid an yaktula kullu rajulin min na asirau a ce alid ya ota ne kamar dumu da ya doki wannan captives ne bamu nan kowa ya kashe nashi saboda Allah da annabi to ji abinda wanga ba ni zan faɗi ba ji abinda sahabin kuma zai yi faɗi ma Khalid fa kultu sai na ce masa wanda ke rawaito hadisin gace she shi ya fadi ma Khalid wallahi la aqtul asiri na rasa Allah ni ban kashe captive na ni ban kashe wanda ka bani nan ban kashe shi wala yaktul rajul min ashabi asirahu kuma ba wani mutumin da ya zama kamar cikin mu ne bi mana mu irin tribe mu da muka bi ka muka tai wannan gari nan ba wani mutum cikin mu zai kashe captive da ka bashi hatta qadimna ala nabi har muka zo wurin manzon Allah fazakarnahu fazakarna fazakarnahu lahu sai muka ambata ma annabi ga aikin da Khalid yayi muka report Khalid zuwa ga manzon Allah jima abin da Allah ya faɗi kasa an ka kace mutum yaki ta kan hanyar Allah annabi me ya kamata ya kamata praising ka ne ko hmm. farafa annabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadahu sai annabi ya daga hannunsa bisa fakala sai ya ce Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid Allah ina neman sari gare ka ina neman kubuta gare ka ni na nisanta na barranta ba ni ba abin da Ali ya aikata nan ba aiki da ba ba nan wurin shi wannan aiki hadisi ya ce annabi ya faɗi haka marratai ne au talasa marrat annabi na maimaitawa Allah na nisanta na barranta ga barin abin da Khalid ya aikata ba ni na ce ya yi wannan ba so yanzu Mr. Fuad saboda Allah wa ya ba Khalid wannan hanya ya ce wannan abin mr fahad hmm. so wan bin manzo Allah kenan ko har annabi da kan ce Allah ni ba ne ba wannan magana amma Buhari kamar yadda ya saba wasu ababai yana boyewa na sahabbai duba riwayan nan na cikin littafin eh, malam ibn sa'ad mai suna at-tabaqatul kubra kisimi na biyu volume 1 hadith number 106 zuwa 107 ibn sa'ad ya ce mu dukkan malamin sunna nan ce tabakatul kubra na ibn sa'ad ya san littafin sunna wani ibn sa'ad ya ce qalu lamma raja khalid bin walid min hadam al-uzza da khalid bin walid ya komo a lokacin da ya haddama ya destroy al-uzza wa rasulullahi muqimun bi makka annabi na sai lokacin cikin makka yana da ni makka fa ba'atha ila bani huzaima fa ba'athahu sai annabi ya aike sa ya je wurin wa'annan mutane bani huzaima da'iyan ila islam ya kira su musulunci bayan ya ke su ba lam yab'athu muqatilan bai aike shi je yaki ba fa kharaja fi 350 rajulan sai ya fita tare da contingent sojoji 350 Minar muhajirina wal ansar na cikin mutanen makka da 'yan madina wa bani sulaim da banu sulaim shine wannan baban da ke ce mu mun kiyan so cikin wannan 'yan ansar na akwai banu sulaim fantaha ilaihim khalid sai khalid ya je kai wannan gari fakala ya ce ma antum kalu me kuke cewa ku musulmai ne muslimun kad sallaina suka ce ah, mu musulmai ne gashi mun sallah wa sadaqna bi muhammadin mun gazgata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa banaina al masajida mun gina masallatayya wa adanna fiha muna kiran sallah a ciki qala fa ma balu salah alaikum sai tambaye su menene ababai na alkhairi tsakaninku fa suka ce bainana wa baina qaumi min al-arab adawa da tsakanin mu da mutanen larabawa dai akwai kiyayya fa khifna an nakuna fa khifna an takuna hum fa akhadna salah o afwan ya ga su rika wuka ne suke magana sai to ya kuna rika wuka wace ai da akwai wani kiyayya tsakanin mu da larabawa mun ta ma larabawan ne suka zo shi muka shuru shi ta tsoro ya bar muka yi muka rika wukan ba muka mun zo mu yace ku bane qala fada'us salah sai ai kala ce musu ku aje wukaken kunna kala fa wada'u sai mutumin na ma ce mutanen sun aje wukaken su fa kala sai ali ya ce ista'asaru fa ista'asara al-qawm fa amara ba'duhum bi katfi ba'da wa farrakahum fi ashabihi falamma kana fi sahar nada khalid man kana ma'ahu asir falyudafa falyudafi'ahu wal mudafata Eh, mudafatar ijiza alaihi bisaif da Ali ya rarraba su ya doke su babba mu kamar mu zama sai gari ya waye sai Ali ya ya fito ya ce kowanda yanmu ya doki wuka ya kashe wanda na ce kari kashe nan bayan ka ce mutane su aje weapons su suka yi da su ka aje inda sun min yaki ba su aje weapons ya ce fa amma banu sulaim in ji malam sa'ad ya ce amma banu sulaim fa qatalu man kana fi aidihim sun kashe wanda Khalid ya ba su su kashe da sun kashe wa ammal muhajiruna wal ansar amma yan makka da yan madina fa arsalu ausarahum sun tiye da captifin sunan fa balaga nabiyyu ma suna Khalid sai labari ya je wurin manzon Allah ga abinda Khalid ya aikata fa qala sai manzon Allah ce Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana Khalid Allah ina neman sari wurinka Gaba abin da Khalid ya aikata safat ina saiful layin ne yake saiful layin ne kashe musulmai ko dai saiful layin ne kashe mai sun ka kashe musulmai sai Allah ce maka saiful layi hmm. in kai aikin da manzon Allah da kanshi ya barranta da barin wannan aiki sai ka zama saiful layi babu shakka ba manzo Allah ba su ba mutane masu son aikin da ne su ba shi wannan suna to muna challenge kowa kan dinga dinga wanda ya san manzon Allah ya ba Khalid wannan suna ya fito fa da mun inda manzon Allah ba shi wannan suna mu na na yake kenan Mr. Fuad kaga yake dai ko mu je na biyu ina tare da tashin maluma ala sunna wal jama'a Allahu akbar duba cikin littafin da mai suna arridwa ko arradwi ne wanda mala ibn mulay ibn jarir ya ruwaito daga sanadinsa zuwa ga muhammad ibn ishaqa a cikin kisa na khalid tare da banu huzaima wannan wannan labarin na bakun gaban bar wannan ya gyamar lokaci dewa labarin da tun baya ke shi ma zai kawo ya kawo shi ya kawo shi into details ne amma duka magana guda ne mu je kan magana biyu Allahu akbar mala ibn athir ya yi magana cikin tarjumansa na Khalid bin Walid zai ba mu wani mugun aiki da Khalid bin Walid kuma cikin littafi mai suna Usudul Gaba fi ma'rifati sahaba wanga littafi ne batun halayyar sahabban mu na malumin suna wa Usudul Gaba fi ma'rifati sahaba volume 2 page 94 ya ba mu labarin cewa walamma fataha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam makkata a lokacin da manzo Allah ya zo bude makka ya yi fatuhu makka ta Khalid ibn Walid ila banu Huzaima sai annabi ya aika Khalid zuwa ga banu Huzaima shi ma wannan tarihi nake nake bayarwa yana gwada muna yanda akai wasu durgaba so littafi kamar littafin Buhari. littafi na ibn sa'ad tabakatul kubra littafi na tabari ma tarihi tabari wannan magana zo sannan cikin usulul gaba fi ma'rifati sahaba wannan magana kuma ya zo sa'annan ma littafi na kanzul ummal volume 6 page 420 wannan magana kuma ya zo hali ya je kace-kace da mutane kashe su kamar dabbobi tare da mutane sun ce maka mu musulmai ne mun shaida la ilaha illallah mun shaida muhammadu rasulullah har annabi ya daga hannu ce Allah ina rokon sarinka na barranta na nisanta gaba da abun da Khalid yayi na san dai inda abu mai kyau yayi annabi bai ce Allah na nisanci kana gabar wannan aiki kina abin da annabi ya aike shi daban ne wanda shi ma ta yi menene daban ne Isa Fuad Mu zo kan magana na biyu kuma shine zagin da Khalid Walid ya zagi Ammar bin Yasir kaga zamanin manzo Allah duk wanda ke da alaka da Ali cikin sahabban nan to wallahi yana zama abun ke ya wurin sauran sahabbai ne wani kaman Ammar wani kaman Abu Zar al wani kaman Miqdad al-Aswadi al-Kandi wani kaman eh eh sunan shi ga eh, Abu Ayyub al-Ansari ga sunan wa'anda zamanin manzo Allah ma ana ce musu shi'atu ali shiyawan ali tun gaban manzo Allah ya ce musu sun zama abun kiyayya mutane ne daga cikin su Ammar ibn Yasir ya zo cikin littafin al-Hakim mai suna al-Mustadrak al sahihain da sanadinsa zuwa ga al-Ashtar an al-Ashtar kala Ashtar ya ce sami'tu Khalid ibn Walid yaqul naji Khalid ibn Walid na cewa ba asani rasulullahi fi surayya ko fi surayya wa ma'i ammar ibn annabi ya aike ni cikin wasu contingent cikin contingent na akwai amma rabun yasir fa asabna nasan minhum ahla bait kar zakarul islama sai muka samu wasu mutane muka tai muka iska wasu mutane wannan mutanen nan daga cikin waɗannan mutanen akwai waɗanda suka ambata musulunci fakala ammar sai ammar ya ce inna ha'ula'i kadi wahadu lalle ammar eh khalid walid wa'anga mutane gaskiya suna kan wahada mana suna kan akida na allantaka Allah guda kade Khalid ya ce da ammar ya fadi mini aka falam altafit ila kaurihi sai ban ban kula da maganar da yake yi ba fa asabahum ma asaba nas sai na yi musu abin da yake sai na bari abin da ke samu mutane same su mana sai ya yake su kala ya ce faja'ala ammar ya tawa'adani sai ammar ya kasance da na yi wannan aikin nan sai ammar yana ta ce min wallahi inda kala, ammar na na. yana ba ni tire tana ce min kaman law qad ra'aita eh law aitu ra'aitu rasulullahi fa akhbartuhu inda na ga manzon Allah wallahi da na gwada mai amma na kirtin shi abinda kai ga inda na ga manzon Allah da na gwada mai hmm. fa atal nabiyya fa akhbarahu sai amma da jorin manzon Allah sai ba manzon Allah labari ga abinda Khalid zai da amma ya gwada ma manzon Allah falamma ra'ahu la yansuruhu walla wa ainahu tadma'ani kala da am hali ya kama manzon Allah bai taimakonsa sai ya juya wuce sai yana kuka kala fada'ani sai ya kira ni fa kala ce ya Khalid ya kai Khalid la ta subu ammar kar ka zagi ammar fa fa inna man sabba ammar ya subu hulla duk wanda ya zagi ammar Allah kuma ya zage shi kala Khalid ya ce astaghfir li ya rasulullah annabi kai min gafara fawallahi ma mana a ne an ujibahu illa tasfihi yahu. annabi ka min gafara saboda ba abin da hana ni da abin da yin gafashe dai zagi na da nayi masa kala hali shi hali ya ce wa ma min shay'in ahwafu indi min tasfihi amma bin yasir yau mai ce ba wani abin da ke bani tsoro a wurina da ya kai ran nan yanda na zagi amma bin yasir kuma annabi ya ce wanda ya zagi amma ibn yasar Allah kuma ya zagi mishi har shi da kanshi na confess kamar ba abin da ke bashi tsoro a wurin shi ya kai ran nan yanda ya zagi amma malam hakim ya ce sahihul isnad isnad hadisin ga sahihi ne wanga hadisi musnad ahmad bin hanbali ya kawo sa'annan muttaki al-hindi cikin kanjul ummal ya kawo wanga hadisi sa'annan malumman alu suna dama sun kawo ga hadisi cewa hal maulid ya zagi ammar annabi kuma ce duk wanda zagi ammar Allah kuma ya zage shi to ce na misali har kawo ga magana Allah ya zage wa kenan ban ji ka ba da ansa ba muna muna ji ke za ka ba mu ansa mu muna ji ne magana da biyu kenan mhm. magana uku kan batun halibin walid bisa fuad abin da ke ban mamaki shine abin da ya zo cikin littafin sunnawa na wani mugun aikin da Khalid ya yi na kashe wani bawan Allah da ake ce masa Malik bin Nuwaira ba kashe shi kai ma kashe shi yana musulmi ba kashe shi kadai ba da ya kashe shi ya kare kuma sai ya kwana da matan shi a wannan dare yi zai da mata wannan bawo Allah duba al-isaba fi tamyiz as-sahaba wani littafi na malum sunna sunan shi al-isaba fi tamyiz as-sahaba ka duba tarihi le umam wal muluk littafin na maluma wani ka duba a tabakatul kubra ga labarin kamar kan da zo malam ibnu jarir ya kawo na magana da sanadinsa zuwa ga talha bin abdullahi bin abdurrahman bin abi bakar so wanga sanadin hadisin ga gidan abubakar ya fito talha yaron abdullahi ne abdullahi yaron abdurrahman ne abdurrahman yaron ababakar ne yaron abubakarin ke ba mu labari abinda da baban sai ce ce inna ababakar ce lalle ababakar kana min ahadihi ila juyushihi kaitum daran min دور المسلمين فسمعتم فيه آذانا للصلاة فأمسكوا أنه أهلها حتى تسألوهم بالذي نقموا abubakar na ce wa mutane a zamanin shi sojojin zai aike su ka ya ce musu idan kuka kai wurin gari na wasu mutanen da na aike ku ku yi hankuri ku ji game da batun musuluncin su in kuka ji suna kiran sallah to ku yi kokari ku yi very very careful Ga su da familin su har sai in kun tambaye su kan abin da suka yi na na mugu aiki wa in lam tasma'u azanan amma in kuka ce gari gaba ku ji kiran sallah ba fashanul gara faktuluhu wa ariku ku prepare ku kashe wayannan mutane ku kone su duk wanda kuma yi shaida ma Malik bin Nuwaira yana daga cikin abin da aka yi masa shaida cewa musulmi ne daga cikin waɗanda suka mai shaida musulmi ne akwai abu ka ta alharis bin rabi'i dan wani na aku bani shi ya da malik musulmi ne wa kad kana ahada allah an la yashhad ma khalid bin khalid bin walid harban abadan tun wannan rana shi wannan bawan allah ga ya da allah bai kara tafiya wani yaki da khalid kuma saboda abun da khalid yayi wa kana yuhaddithu annahum lamma gashu al-qauma ra'awhum tahta al-layl fa akhadha al-qaum as-salah yace wai yana sheda wani ma cewa abinda suka yi ma mutanen nan su mutanen Malik bin sun kai su ne da dare sai suka ga bayan dare ya shiga ne sai suka plan suka riga musu wuka suka da su kala yace fa kulna sai muka ce annal muslimun ba musulmai bane Kalu sai ce wannan annal muslimun ai mu musulmai ne kulna fama balu salah to me yasa ku rika ke wukake ma'akum Ta da ku inda ku musulmai ko san musulmai ne ya kuna fit da weapons za ku ataka mu kalu sai mutane ma ce lana fa, lana fama balu salah ma'akum in dai namu ko ce mu rika weapons ya kuma ku rika weapons ko rika wukake kuma kulla muka ce musu fa in kuntum kama taquluna fada'u usala. in dai abinda ku cewa kamar ku musulman gaskiya ne to ku aje kayakin ku kala yace fa uha sai su malik bin nuwaira suka aje kayakin su summa sallaina wa sallu sai muka yi sallah su ma suka yi sallah har yanzu ne ke sun summa akadamahu ya'ani khalid sai khalid ya ci gaba gaban wa gaban malik fadara ba unkahu wa ka ashabi sai ya yanke wuyan shi kun yi sallah da mutane wo ya ya assassinate shi ya sare wuyan shi ya yanka wuyan mutanen shi sai malamin yaron na ba mu labari shi malamin alharis bin rabi'i yace falamma balaga qatalahum umar ibn al-khattab da mutuwansu ya kai labarin umar ibn khattab kamar ga abin da khalid yayi takallama fihi inda abi bakar sai umar yayi magana gaban abubakar fa aktara yayi magana mai yawa wa kala yace aduwullahi ada ala amrihi muslim fa qatalahu summa zana ala imrati magana umar kiga umar ya ce Khalid makiyin Allah ne kiyayya ne daga gare shi ya kashe musulmi ya kare kuma yayi zina da matarsa umar ke fari magana kan halid safar bani ke fadiwa ba cikin littafin wa littafin sunnawa na tarihul umam wal muluk سي خالد وأقبل خالد بن bin قافلا حتى دخل المسجد وعليه كباه له عليه الصلاة الحديد مؤتجرا بأمامة بأمامة له قد غرز في أمامته أسحم أسحم فلما أن دخل المسجد قام إليه عمر فانتزع الأسحم من رأسه فحطمها ثم قال سيسكو كومو سيزو إلى سيفو ونا يبيت يسوع sai wani sa amma shi sa, ya jajjara a sa, ya da masallaci kamar zai sallah sai umar ya shigo ya fidda wannan abin da rufe kanshi na fite sai umar ya ce masa ir'a katalta imra'an musliman summa nazauta ala imra'atihi yace ce walakanci ke ga khalid ka kashe mutum musulmi sa'annan kai zina da matarsa wallahi umar umar da wallahi la arjumannaka bi ahjarika ni na jefe ka da duwatsun da ya kamata jefe ka da shi safar wanga ya sa ma da umar ya dai karbi halifanci na wurin sunawa ya dai ya zana da tace abu khalid ya ya fi da cikin shugabancin eh, sojoji ya kawo abdurrahman bin auf ya sa wannan masayi ga umar na shida da bakin umar cikin littafin sunawa malik bin nuwairar musulmi ne khalid ya kashe shi ya yi da matar shi su masa faru wannan aikin nan ne sai ya musulmi ko ka kashe musulmi ka yi da matar kuma shi Allah baka daraja wani irin Allah ke kenan shi da kama ba wani dalilin da daga kusa ko daga nisa da wani dan sunna ko dan wani ba wahabi ko ya yake son halit zai iya ce Saifullahi sunan da manzon Allah ya bashi inda Saifullahi ne da manzon Allah ya bashi ga Umar ya cira shi da aduwullah makiyin Allah so kan magana Umar ya kamata ce alim ne gidan Khalid aduwullah Khalid makiyin Allah haka Umar yake masa so yau na zama ce kamar Khalid makiyin Allah ne haka mai mai karya ba saboda ba ni na faɗi ba Umar ya faɗi masa wannan magana kuma ya cancanta a fari mai wannan magana saboda ya yi aikin makiyan Allah saboda ya kashe musulmi mai bin Allah mai bin manzo Allah ya kuma yi zina da matansa maganar Umar ta Fuad irin wa'in ga lamarin ga kuma kowa ya san Khalid da babban kiyayya manzo Allah bayan manzo Allah shine wani kiyayya kiyayya Imam Ali saboda duk kiyayyen imamu ali kiyayyen manzo Allah ne haka zagin imamu ali zagin manzo Allah ne fada da imamu ali fada da manzo wannan magana manzo Allah ya fadi karra har ma annabi na ce ali ne ni ni ne ali cikin sahih buhari kitabul fada'il yace ana min ali wa aliyu minni ni daga ali ne ali kuma daga gare ni ne shi me kenan ni nawa da za ka yi min da ni in kuma kai da ali kuma ni no kai ma haka nan kai kuma ali kai ma ta safuwa ire-iren wa'annan miyagun aiki da littattafan sunnawa ya kawo ba su gani ne Ko wani aiki ne da ya deserve ya zama saifullah tun zamanin annabi annabi ya ce Allah ba ruwana da aiki Khalid na faranta wanda annabi na aikan shi abu da bai tayi abu daban wannan abu ya doko har zamanin Abubakar ga aka ake shi kai kaza ya tayi kashe mutane ya kwaye zai da matarsu so wanga ne zai zama saifin layi ko ina samu saifin layi amma ka fadi duk da cikin tafin ga sunan ka bai zagin sa ba maybe maybe ma haka kan eh, me page ka wani wani sun zana message su shi yana zagin sa bai kamar na ji yaron ta zanan nan wai zagin sa bai na gashi na zagi sa bai gaba ɗaya so fadi wanga mangan ne zagi sa masa fa'ad amma ce iyayen manzo Allah na wuta wurin su ba zagin manzo Allah bai tare da ba wani wabiya ko guda duniya gashi na faduwa da zai tabbatar mana ga kafircin da umman manzon Allah ta yi ko ga kafircin da baban manzon Allah ya yi Allah zai sa shi wuta amma suna da imani 100% wurin su iyaye annabi na wuta kuma suna fadiwa malumma suna fadiwa ina cikin littafin su rubuce to yaya in dai ba sun rena manzon Allah bane suna iya su kalli janaban annabi irin personality annabi haka suna da belief suna faɗi wa iyayen shi na wuta amma ba su son a ce Khalid bin Walid mutumin banza ne duk da aikin banzan da yayin ga to ga Umar ya fadi Khalid bin Walid makiyin Allah ne haka Umar ya fadi aduwullah makiyin Allah ka kashe musulmi kai zina da matar shi so duk wanda ke ce an zagi Halid, Umar ya zagi Halid. to Umar ya ce mai makiyin Allah kuma te ka duba inda na faɗi kare ka duba ka ga Mustafa ina so baka wani eh, strategy kan tafiyan mun ga kowane karatu in yi. an mutum ya kawo wani magana outside karatu, ban tanka shi because suna yanda za su su ja hankali gaba da abin da aka fadi, a fara wani kuma ba kuma so na ba da references da yawa ina jira mutum ya ce kama a inda ka fadi kama akwai magana kazan nan mun duba kariya ne ko kuma a'a eh akwai magana amma da ka bayyana shi nan ba haka nan bane to wannan ne karatu wannan ne ya zama kaman eh, collective research ya zama kamar an yi me an yi research an iya an ba juna fahimta amma na yi batun Khalid Maulidi yau so ka zo ka fara batun eh, abu da ta ko batun wani abu haka ko ka ce in baka lafazi ko in baka ya ke ce wannan in baka hanyar <laughs> ne nuna lafazi ya zama ya zama ya zama wasan koyon yara na san dai yau duniyar suna dai ba wanda zai ce Umar iya zage Khalid Umar Umar makareci ne ba sun ce Umar makareci wannan maganar su ne Umar ya ce cikin littafin Umar Mulmuluk tarihi Umar Mulmuluk ya ce ma Khalid makiyin Allah cikin sahihi Buhari manzon Allah ya daga hannun shi sau biyu yana ce ma Allah Allah ni na barranta na nisanta ga barin aikin waya Khalid ba ni sa shi wannan aiki to yanzu don Allah annabi ya nisanta ga barin aikin mutum ya wannan aiki zai zama aikin Allah har Allah ce wannan aiki wukan da aka yi wannan aikin da annabi ya nisanci kan shi nan ya zama kamar wukan Allah ina wannan wuka ya zama na Allah ina wannan wuka ya fito zama na Allah bisa kwata so muna ce ma duniyan wabiyawa da ƴan alisu in sun fahimci addini yadda ya kamata su fahimci An kuma sun bar selective eh, justice selective justice su ta sa iyaye annabi wuta amma ba su ayi maganar sabai su bari su bari yanzu Mr. kwari ya zaka tambi wanda zai ce kamar Allah da sabai duka yanzu Umar ne bai sani ba ko dai shafi Umar sani da Umar ce ma halin makiyin Allah kuma har Umar ya mutu yana tare da halin makiyin Allah yasa ya sauke shi kan shugabancin sojoji a zamanin sa so yanzu Umar ne bai san ayan Allah ya da sabai duka ba ya ce ma halin makiyin Allah ko dai manzon Allah ne bai san ayan Allah ya da musulmai sabai duka ba ya ce ma Allah na barranta gaban aikin halin bin Walid so muna tambayan waɗanda ke zuwa ta kuwa an fita duniyan kuwa kuwan ka bai komai mun ji kuwan hadari te hadari ya yi saba gaga mun balle ba kore da ka kamar kodon mun ji bindiga ba so ba ka ka furshe mu da kuwa za ka furshe mu da dalili ne Qur'an ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina na aje dalilai ne ina ba da ga gama zaka ina da wani karatu kuma zan ce kuma iya kuma kan wani whatsapp group kuma na kare maganar ka so lokacin karatu in baka karatu ka zanna gefe ana karatu ai nisa in ka saura cin abinci ana ce maka malam kausuran ka malam ka da ra'ayin ka rika to rika ra'ayin ka amma muna maganan ka ka mu ba san kan san littafi ba so sai ka rubuta fannin muka fannin ka duba annabi ya ce ya nisanta da aikin halin ko bai ce ba kin soyi buhari kaga annabi umar ya ce kaza batun alil maki Allah na ko bai ce ba to yaya ana fosun mu wanda annabi yake gudu ga barin aikin shi ya zama shine masoyi Allah wanda umma da kansa ya ce maka ma makiyin Allah kai zina da mutum eh ka kashe mutum kai da matan shi shi shi zai zama bawan Allah ban san wani Allah ba amma in dai Allah da manzon Allah ya faɗi nan dai a hali ba a hali ba bawan Allah bane makiyin Allah ne domin annabi ya nisanta ga barin aikin sa kuma Allah ya ce ma annabi ya nisanta ga barin munafikai da kafirai wannan nabiyyu ya kai wannan annabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina fitul azab farkon shi kenan kar ka da ka dace da kafirai da munafikai so tunda annabi bai dace da aikin Khalid ba Khalid munafiki ne me munafinci abinda aka ce ka te kai daban abinda aka ce wai alama munafiki guda uku ne in yana magana yana karya idza hadatha kadaba wa idza wa'ada i'tumina in yi alkawari yana sabawa wa eh, idza ko iya alkawari sabawa wa idza tumina khana in aka bashi aka yarda da shi aka bashi wani abu na abu ya rika she yaudara so annabi ya aike shi ya yarda da shi ta aiki ya je ya yaudara yayi nashi na son ra'ayinsa ya kashe mutane ne bai dace kashe su ba fatu maka ya kashe mutane ya ce garin su maligun waya ya kashe su ya kwana da matan shi zina me ke fadi da ya wurin nan ba ya ga sha'awar matan ne sa ya kashe eh, Malik bin Nuwaira ba so wanda zai saurara bin sahabbai da rufe ido shi bai gani laifin sahabbai wannan maganar shi ne mu ma da muka kan littafi abin littafi ke fari wannan mu ba mu barin abin da littafi ya tabbatar kan mutum muna da yaba cikin don sunan shi sahabi ba mu barin wannan don Qur'ani ya ce mu sahabbai wawaye Allah ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la ya'kiluna wa'anda ke kiran ka annabi tun suna bayan bagusa ta kuwa annabi annabin nan Allah ce mafi yawan su wawaye ne a lokacin sabon annabi ke zuwa su sai bayan bango suna kira Muhammad ukhruj annabi fito fito Allah ce wawaye ne to ya ne yanzu na bin wawaye yasa mu muke zaba muna karanta tarihin kowan sahabi fincai fincai mu gane ga sahabin kirkin da in ka karbi a burin shi kana da yakini kamar na manzon Allah ke da ka karbi mu kuma gane ga munafiki cikin sabai ga masu gudu su bar annabi cikin sallah isa fara da ka mutumin da ke gudu gabar annabi ran juma'a annabi na hutuba ya duba annabi cikin masallaci a kawo business ya gudu ya bar annabi yana business tsakanin ka da Allah bayan annabi me shi ya roto hadisin sallah da kyau me gudu ya bar annabi gaban sallah sai ce duka a karbi duka abin da ke su to in mai wannan abu ya zo kawo hadisi a sallah me ka tabbatar sallah na gaskiya ne sai cikin sahih buhari akwai sabi da yace wallahi mun sallah da ali bayan manzo Allah lokaci mai nisa sallan ali nan ya tunasar mana daidai da yadda muka yi sallah bayan manzo Allah cikin sahih buhari ah, to yan sabi ma na fada haka mun muka rika alin bayan annabi kam tare da ma annabi ya ce a rika ali ne da halayensa da qur'ani bayansa me ke tabbatar da ba mu ke na manzo Allah ba so fahimta ne in kai ka fahimci za ka rufe idonka ne ka zama makafo na bin sahabbai eh sahabbai mutane kirki kulluhum udul kulluhum udul kari kana ka mu muna gwada abinda Kur'ani Qur'ani ya fadi batun sahabbai da abinda hadisai har na kuma kamar sahihi Buhari suka fadi batun sahabbai yasa misa fawad akwai lokaci don Allah ka prepare cikin week ga ka kawo ni yi magana kan batun sahabbai in general in gwada maka yanda Buhari ya kawo classification sahabbai ta sahabbai akwai masu sake sallah yadda manzo Allah ke sallah suka sake ba suna sallah su gaba sahabi kuma Madina cikin masallaci manzo Allah suka sake wannan sallah cikin sahih Buhari isa fuad so wanda ya sake sallan manzo Allah hmm. ya zai zama mutumin kirki mu isa fuad ko dai annabi kuma zai mutumin banza ne sai sa kowa ya ma annabi abin da ya ga dama tun da mai sahabi ne a shi amma ba mu bin wannan mu ba mu bin wannan Mr. ba mu bin wannan mu annabi ne Allah ya aiko mana so duk wanda muga tarihin ka ka rena annabi ko ka saba mu umarnin manzo Allah kai ba kowa bane tunda su wurin su iyayen annabi ba kowa bane to balle ma wanda ya saba ma annabi karara ya zai zama wani abu bai zama kowa saboda bin manzo Allah ne bin Allah bin manzo Allah ne dacewa wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi annabin ne za ku shirya sai ga annabi na aikan Khalid ya je sake nashi yi to wannan shirya ne ko kai shiga rijiya kai ga mai shimsa fa'ad wanda ga dama shiga rijiyan da da kai wanda ga dama shiga rijiyan da kafa walhamdulillahi rabbil alamin lokaci na min kankanci wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikis salam wa rahmatullahi wa sheikh muhammad awwal wato naibin babban limamin shiyawa na upper east region daga ghana shi ke tare da mu shi kuma yi bayani shaik bayanin da kayin ga dai a ce kusan nani 9% ne ban taba ji ba maganganun nan da kai batun saidina khalid bin walid wani abu ne da yake different abin da na ji shine babban hero ne tanzu shayi wanga abin da kake ce yayi nan duka wannan kuma zancen da aka yi cikin tarihi ya lead musulmai in, in battle ya kuma kanka kuma sannan kuma wasu wurare kamar iran duka wasu ya je wurin da ya kace-kace da mutane wurin nan da sauransu to wannan duka ya yi ko bai yi wannan aiki ba in dai ya je ya lead military nan kuma ya ci nasara waye ma wannan aiki nan musulunci ya ma aikin nan kudi a ah, kafurai ma aikin nan sheikh muhammad awul first tambaya kenan Mr. Fara ne ya makar nan kenan. Yanzu haka su abin da suke cewa konkirin nan mugu aiki yayi. Shine gashi zamanin Abubakar a bayan masu Allah kenan. Ya je a Selida. Sai ka cire mutanen musulunci ya je ka kashe su. Har Umar na cewa Abubakar wajibi ne a yi mai instances eh. kenan instances kenan ma ina gwadawa barin da ya lead as a commander manzala ya sa shi te bai kanka wani wuri ba domin tarihi ya nuna ungwa iran nan duka wasu kanka wani kuma ya ce kamar wai iran irani da ya zo kwakwace da sauran kasashe na wasu ya sa shi yawa kuke fuci da khalid bin walid ba domin wani abu bane sai ke eh. tambayanka ya yi eh. aikin nan ko bai aikin nan ba domin wanga ka yi batun wato ya kace miki wani ya lalata da matan mai shi da sauransu amma sauran wurin nan fa ya yi ko bai ba in ya yi ne waye ma wannan aikin nan musulmai ya ma aikin nan ko kahurai Mr. Fuad. Na'am Sheikh. Barin ka an sangara za ka fahimce shi da kyau. Na'am. Ina zaman ga sunana Muhammad Awal an sani ne ne bin shi yawon a Paris. Sai aka zo za a aiki sojoji eh, Niger sai su yaki. sai na boye na sa riga so don kan ina sojan sai lokacin rigan sa ni ma na je koko a an sa ni in bi su in je mu in ta wazi saboda yanda za a yi a samu understanding sai da na bi sai muka je wurin mai suna in wazi nan sai na je ta sojin nan na ba fara aka kashe mutanen nan yanzu ko da don Allah mun sa mun kashe su kai musulunci mun yi ma Allah aiki ne ko dai saboda mun kashe su ta hanyar da ba hanyar da ya kamata kashe su ba fa haribin wali da ke kashe mutane gaban annabi lokacin annabi da ba ta kan hanyar shi ba ya zai je ma bayan annabi je kashe mutane ta kan hanyar shi hmm. me zub da jini ne tun da yadda ya saba ko ta yane ne so ko ya je kamar mutum ne ya sa da kure gina masallaci ya yana da kenan ko hmm. kuma ka akwai wani tambaya kuma da nake so in mika maka kuna solar mu cable fm suna na fado bar na'am na'am muna ji mu da iran ba wani abun da ya gama mu sai da abu guda ne musulunci a wa ba musulunci ba ne wai suke sponsor wannan bi irin wanga magaganun tarihi a ta yadawa game da wasu sahabbai wai su suke wannan aiki sai buhari da aka ce annabi ya ce ya ta gabar aiki shi na iran suka sponsor aka yi sai buhari ko good question wannan good question eh tambaya ne mai kyau idan suka sponsor su yi buhari ko idan suka biya buhari idan wannan magana ce littafin shi ko domin littafin da kake reference na ba littafin iranawa bane maganan kare kai faduwa kenan ba littafin shiyawa bane fas na'am to sai ka kaka yanzu ga shi wannan mutumin nan da ka ce ka karanta tarihi cikin littattafan ahlus sunna wal jama'a ka ce gashi an nuna cewa khalid bin walid ya ja kashe miji wani domin ya yi lalata da matan kuma ya yi da ya yi wannan abin kuma wasu sahabbai suka yi fushi manzan Allah kuma aka kawo shi kara to yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin nan mazaunin shi da yake na fiyayyen halitta ne ba irin shi kuma shi kuma doka Allah yake aiki da shi an ce da manzan an dai wannan tarihi gaskiya ne da manzan Allah ya ji wani hukunci ya yanke mata uh, eh, shi Khalid bin Walid ya yanke hukunci in bai yanke hukunci ba me yasa domin wannan abin da ya yi nan an ce tunda manzo Allah ne shugaba ya kamata ya punishin shi me manzo Allah ya yi domin ka ce bai fi da shi position shi as a leader of the military ba har zamanin saidina Umar aka zo aka cire shi to kaga bi ma'ana ban ji wannan inda ka ce manzo Allah ya fa ya demote shi ko ya cire shi position ba wurin nan in dai ban samu ba na ce wannan tarihin da kake karanta wanga questionable Sheikh Muhammad Awal bismillah Kibla FM <laughs> Mr. Fuad ba annabi ne bare zaman leader eh, sojoji ba Abubakar ya aje shi leader sojoji bayan manzo Allah kaji tarihin da kira da kenan na'am na biyu kaga annabi da wani eh, usulubi na da'awan shi da yake yi daga wurin Allah ne an samu wani mutum sunan shi Khatab bin Abi Baltahata Khatab bin Abi Baltahata cikin sabon manzo Allah ne yana zama ne yana zana lata yana tona asirin manzo Allah yana ba kafirai hadisi na cikin sahih Buhari safar kana mamaki mun na ko a ni wannan bangare nake so in ji inda wato eh ina da kokon na zuwa ne ina son baka lamari yanda manzo Allah ke behave da sahabban sa okay so sai labari ya kai annabi kamar halibin walid ya zana lata ya ba wata mata ta daure kan kisonta ta je ta ba kafirin makka ya tona sai annabi annabi bar Imam ali ya bi ta komo da ita ta shiga ta kwance kisonta kawo annabi ya bude ga kaman ya zana daga eh, khatab bin abi balta da zuwa qurayshawan makka annabi na zuwa kaza kaza kaza da surobi kaza kaza kaza kaza na tambaye shi Khalid eh Khatab me yasa kai haka yace annabi ah, na yi ne saboda Sheikh Muhammad Awal kace Khalid bin Walid ya rubuta wani secret letter ne wani wasika ba Khalid ba ba Khalid ba Khatab Khatab bin Abi Baltahata shi ya rubuta eh Khatab bin Abi Baltahata me rubuta muna ji na gwada na ce ya rubuta ne yana signify kafirai irin tafiyan annabi da hanyar da annabi ke bi duka saboda su gamu da manzo Allah mhm. sai a jibril ya ba annabi da ba annabi ya bari ali ya kawo namu ali ya kawo wannan matan nan ta kawo latan, annabi ya read ya zana daga shi hatab kun abi baltata zuwa ga kafiran makka annabi na zuwa kaza kaza annabi ta shi me yasa kai haka Ya ce ya yi ne don ya kiyaye positionin shi da familin shi wurin wannan kafiran nan sai umar ya ce ma annabi instant no annabi ba ni hanya in fidda wuyan wanga munafiki gaba annabi umar ya ce masa bi munafiki annabi bai ce masa umar ya kace ma munafiki annabi ce a'a umar kar ka kashe shi don ka a ce annabi kuma na kashe sahabban shi kuma ya zama kaman mun zuwa muna kashe juna kana jina ko muna ji da kyau so da instantin Khalid bin aka zan nan batun manzo Allah eh shigan fatuhu makka ne wani annabi ya ya ce Allah ba ni na sa shi wannan ba so annabi ya compensate wa'annan mutanen nan wanda lamari ya same su na wannan rashin kunya da kashe su kan ba daidai ba annabi ya compensate su tun da ya compensate su da the first thing a yi halibin wani lamarin shi a ya gamu da Allah annabi bai so ya kashe sahabi saboda ka ce annabi kuma zuwa yana kace musulmai yana kace musulmai masu yin bayan shi baya bari wasu ba shiga ba su shiga kuma Sheikh Muhammad Awal on Cable FM kace Khalid bin Walid ya ja kashe wani ya kuma yi kwanta da matan wanda ya kashe nan da gangan kuma wasu sabai suka yi <clears throat> fushi da shi manzo Allah kuma aka kawo mishi kara ya ji she kana cewa ah, ba gaji da cewa ba manzo Allah ya samu cewa ya ce ya ni santa ya ni santa da wannan alin a aikin da na'am wa'ad tambayan na ce in kai magana na na ta tambayan na sanin kai bayani muna ji ya an kurji da cewa ka ta jin magana ka ta jin yanda nake aje magana da kyau aje magana ka da kyau yanda inda Khalid ya kwana da matan Malik bin Nuwairan nan mhm. ba zamanin mu zamanin abubakar ne ba zamanin manzo Allah ba okay zamanin abubakar ne okay na fahimta aha wannan ba zamanin manzo Allah ya wannan ba to wani abu ne manzo Allah ke ya nisanta da shi da Khalid yayi shigan fatuhu makkan nan da yayi ya kakkashe mutane cikin shigan fatuhu makkan wannan manzo Allah ce ya nisanta bari shi na'am to wurin da nake da tambaya Sheikh Muhammad Awalon Kibla FM Khalid bin Walid ya je yi da gangan jika ya kashe wasu mutane daga makka manzo ba ji ne ba in ji littattafan sunawa in ji littattafan sunawa in ji littattafan sunawa sai kuma sokoto shuwel sai manzo Allah ya ji abinda Khalid ya yi nan sai ya ce ma Allah kamar shi ba shi ba shi tare da Khalid da aikin da ya yi nan wannan abin da ya yi nan kuma criminal act ne wani wani punishment yeah. manzan Allah ya yi mishi domin in dai criminal act ne she ba punish mishi ba an ce kama abin kaman kare kare na cikin tarihin na in gaskiya ne manzan Allah in ka kashe wani innocently manzan Allah shi ne shugaban nan shin ya barka kawai haka nan shin tsoro ne ko dai menene Allah kuma bai tsoro shi yasa wannan ke so ka ga muna wani action ya take kan Khalid Walid dey commit wannan offense nan criminal act ne na'am bature kullum na ce maka whole fire a musulunci ba na'am musulunci abu ne da ke tafiya da rules and regulations kan komai yadda kamata a yi na'am so ba kowane lokaci ne in ka kashe mutum ake kashe ka ba cikin musulunci kana jin da kyau oh okay eh, yau a musulunci mu na kashe ka na kashe yaron ka Allah kiyaye naka ka kama ni with all evidence na ni na kashe shi secondly kuma na intention ni na kashe shi thirdly kuma da zan kashe nan ina cikin mind mindset na da kyau ba kamar na tabu ba na kashe shi to lokacin final kafin a take issue kamar a ba da verdict kaina mm-hmm. an tambe ku family mai shin nan cikin biyu ku zabi guda kun yada a kashe ni ko dai kuna so a compensate a barin compensate ran wanda na kashe na. Mm, a biya kudin uh, blood money ke diya na in kun accept kamar in biya kudin ran shi na in na biya ba kashe ni kuma amma na jin gamu da Allah kiyama har wannan bai sa Allah ya bani saboda wanga na duniya saboda a samu uniformity ka understand na ku mm da irin shi manzo Allah yi eh, so annabi ya compensate mutanen Mm-hmm. ko sun accept wannan compensation nan amma wannan bai sa kamar Allah ya dai bar shi faske saboda a kaida usul fikihu in kai sabon Allah da gangan muna da in ka tuba Allah ya yafe maka wannan sabon Allah duniyar sanan da gangan da kai ka kiyaye maganan Allah nan shi kuma akwai sauran punishment shi kuma wannan wurin Allah za ta yi wannan ni wani yanzu na cikin shakka wannan tarihin ga domin an ce ashara mubashirin a biljan nan nan khalid bin walid ga yana ciki kaga maganganun nan da ake wani tarihin nan da kuma wanda mutum da ya yi wannan abubuwan nan ne da wanga 10 guaranteed jan nan nan da sunan shi bai kasance yana wurin da amma gashi nan ka duba sunan nan sunan shi na nan written in gold khalid bin walid yana one of the 10 promised janna sai kakan ina da shakka cikin wannan tarihin gaban ce baka karanta ba ka karanta yana cikin littafin nan amma in ka duba abin da wanga abin ke fadi wadda kuma 10 promise jannan na sunan shi da ke wurin da na gwada kamar bai aikata wannan abubuwan ba ka gani ita na'am na'am sheik ai jiya mun dizol batun ashe mu bashe mun ce maka abubakar da kanshi abubakar bai dara wannan magana nan abubakar siddiq Eh, kamar ke baka ji magana ce jiya mun ce maka cikin littafin imam malik a kafa imam malik ba shi abu ne ko ah, ba ba shi abu ne littafinsa mai suna muwata malik wanda yau dukkan wani mutanen imam malik mafi yawan addinin suna bin abin da za su littafin suna bautar Allah ko suna bin kan mazabinsa ne cikin littafin da aka ce sayyidina hamza daga uhud annabi ya tsaya ya musu shaida ya ce ha'ulayi ashhadu alaihim wayan ga mutanen gani annabi na yi musu shaida sun shiga aljanna sai abubakar ya ce ma annabi annabi ah kana yi ma wanga shaida wayan ga ka bar mu ai aslamna kama aslamu wa gazauna kama gazau annabi mun musulunta kamar yadda su suka musulunta nan kuma mun yaki tare da kamar suka yaki gashi kayan mu su shaida ka bar mu sai annabi ya ce masa ban muku shaida aljanna don masa me za ku yi bayana ba da fara tsakanin ka da Allah nan an ce ya ce su aljanna nan ya ce bai musu shida bai zama wasan yara ba bai zama gatana gatana ba contradiction contradiction so yanzu su zo su zamna so yanzu a kawo su masu yadda wannan believe su zamna mu yi musu questions wannan mu iya mu gane authenticity wannan magana shi annabi ya fari ko bai fari ba tukuna hmm. eh za mu samu na dai kenan na hmm. biyu wayannan yan goman nan mafi yawa duka wallahi ba su mutu eh, eh, eh, da lafiya da juna ba sun yi yayyaki juna sun kakkace juna sun sine ma juna albarka tafat aljanna ba ba ba kaman eh, vizan eh, Amerika ko vizan irin karete kai yan bai a yi a baka ba sai ka aiki mai kyau wanda ya kamata ko vizan Amerika ma shi an suku tana da garcau sa'an na a baka ko baka bane gaskiya ne sai ga yanzu wa'in gangan da su yan goma a aljanna da talha da zubairu suna cikin goma nan ko ba su suna ciki to su da imamu ali ke yaki za su kashe juna suka mutu cikin wannan yaki imamu ali ya baka mu suka mutu so yaya suna suka zo kuma su san ɗan tudu ga ɗan goma ne yan janna so suna kashe juna suna son su kashe juna hmm. so wannan gatare ne musafa ina ce maka an kago ne a iya a binkice an kalli mutane kan realitin wa'annan mutane so mun ce aljanna ne ba binkice batun su kuma to mun muna binkice batun su hmm. um za mu samu lokaci mu dawo kuma ido eh, wannan akwai magana kwarai so ka sa rana mu yi magana general batun sabai eh za su kuma wani ranar nan kuma zan prepare da kyau ne domin wannan magana ka ce saifullah maslul nan in ka buga kan kwamfuta duka ka ga in reference kan manzo Allah shi ya bashi amma ka ce a ka wani littafi manzo Allah ya bashi wannan title Allah manzo Allah ya tabbace mai manzo Allah ya tabbace ce mai saifullah maslul sunan shi kenan shai manzo Allah bai tab manzo Allah bai taba ce mai saifullahi masudu ba gashi na fadi kan tula fm a kawo mu gani ah, ni gaskiya bin ya shige min duhu ya shige min duhu domin eh, kaje daga kabarin shi daga Syria ma an rubuta kayo wa rubuta wurin nan a a rubuta shi wani abu bane misa fa'ad muna batun manzo Allah ne manzo Allah rubuta kan kabarin shi nan a ba manzo Allah ai ya eh, ya ba duniya lokaci ba so muna magana manzon Allah ne ya bashi wannan tadgo muna ce mu ga a gwada muna wuri guda ba biyu ba cikin littafi inda za mu samu manzon Allah ya bashi wannan saiful layi. in kuma manzon Allah ya bashi layi to Umar kuma ya saba ma manzon Allah don Umar kuma ya ce mai maki ya Allah wannan kuma yana cikin ya Umar zai ce wato littafin sahih Buhari na me kenan magana Umar na a saifu lai ma ba cikin soyi buhari ai a ah, batu na kalmar da umar ya kira khalid bin walid haka nan na shi na bai maka wanda kuma bar saifu lai shi ma ba cikin soyi buhari amma wancan na shi wanda umar ya fadi na cikin wani littafi yake yana cikin littafi tarihai da dama cikin littafin ibn kathir ibn athir akwai shi cikin littafin al'umam wal muluk akwai shi cikin littafin kai kokarin next time ka ka page nan wani mu gane inda yake kamar da ka saba kana a bari gudun baka page ai ba shi ai ba shi lesson ba ko jima na baka page na tare da kai eh na baka yanzu ngano ka san ni ban wasa da ngwara magana lalle kai kwadu ne kana tafiya da gidanka wannan eh, magana kana ban ban wasa saboda ban so in bar magana eh, bai cika ba mhm. kibla ban bar magana bai cika ba eh, ya kamata kar ka zo ka wuce ce ka zo gaya shi na abin mm. eh, ka ba da page na mu duba sannan a je a authenticate maganan nan shin gaskiya ma umar ya fadi domin ya kamata an kawo inda ana zo ana yi ana zo inda ana zo ana authenticate ana komowa ana gwada mana ya fadi ko bai fadi ba da mun ta jin daji kwarai gaskiya ne ya kamata a je a duba mu duba maganan nan indi kila ma magana ma bai inganta ba ka gani shi yasa mun je mu duba kila bai inganta ba kai da ce bai inganta ba ko bai inganta ba kila kila ni ya ce ban ce ni ban ce yes or no ba ban so kana ce kila na safa don be saying things which ah, as an evidence no, ka ce kila until you kila abin da ya sa ka ce kila akwai possibility don ba aya ni. cikin duniya cikin duniya ilimi ba a je possibility kan abin da baka ranar fasan shoka. Ah, probable cause kenan yana na cikin doka kowane lokacin da zaka wai evidence duka kana bar wannan possibility na. Probable cause ne. ba wani sa'inti she bayan an gan abin gashi nan karara sha samu Mr. Fuad na'am bari kuwa ga littafin ga page ga inda zaka same shi kawo muna muji sunan littafin tarihul umam wal muluk mhm kana jina ko muna ji volume 2 mm page 502 wanda an buga shi daga masar ne e-, e-, egypt na matba'an e-, istikama bi masar yiya an buga wani littafin na yiyan nan 1357 eh, hijira bayan hijira ke ne na'am kare roki wannan magana ko mhm. to sai yanzu na baka page da volume da sauransu su littafin da waya ga yanzu ka samu littafin ko yanzu ya fito karara ya fito to ka ce ka duba ce mun zo sai mu reference eh insha Allah godiya mm. muke Sheikh Muhammad Awal da ka zo ka join mu na ga da kowa da kowa muka engage ba da jima ba Sheikh ya dawo mu ci gaba Sheikh muna ce maka salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh brilliant Sheikh Muhammad Awal kenan naibin shiyawa na Upper East Region daga Ghana i join mu ba jima ba ya dawo mu ci gaba right here on Kibla FM website, machine KiblaFM.com. Until the next presentation, Sunana Fuad Omar, and I hope you can have a good day, good morning, good afternoon, good evening. Salam.